وربك الغني ذو الرحمه ان يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين ya kai wannan manzo Ubangijin كما mawadaci gabarin bayansa ba shi da buƙatar su ba shi da bukatar ibadarsu kafircinsu ba zai cutar da shi ba kuma duk da wadatarsa gabarinsu shi mai rahama ne gare su ku bayi masu sabo idan ya ga dama sai ya halaka ku da azabarsa kuma ya samar da wasu bayan waɗanda za su yi imani da shi su yi masa ɗa'a bayan halaka ku kamar yadda ya sanya ku mamaye daga tsatson wasu mutane daban da suke gabaninku